Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tinan tinan shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda bulawas kamar da kuka sani shiri ne wanda muke gayyato masu ruwa da tsaki mu kuma ba su dama domin tattauna maudu'ai daban-daban waɗanda ke da tasiri da alfanu ga ɗaukacin al'ummar jihar Zamfara mu kuma ba da dama domin yin fashin baki domin ilmantar da al'umma da faɗakar da su akan manufofi da kuma dalilan da wasu al'amura suke faruwa ko kuma ake ɗauka wasu matakai in abu ne wanda shafi gwamnati wannan shirin kamar yadda kuka sani shiri ne wanda muke ba da dama a tattauna akan al'amuran siyasa sha'anin harkar shugabanci al'amuran yau da kullum da ma abubuwa waɗanda su suke kan gaba kuma mu ba da dama domin yin fashin baki ah, ranar asabar wato jiya aka kammala babban taron jam'iyyar apc na ƙasa a babban birnin tarayya abuja kuma dukkanin al'umma sun ganin ma'idan su sun ji yadda ta kaya a abuja musamman mu al'amuran da suka jahi a jihar zamfara mun ga yadda ta kaya da kuma ɓangarorin da suke jayayya matsayin da suka ɗauka kamin zuwa wannan babban taron na jam'iyyar apc na ƙasa da aka yi to kamar da yadda kuka sani ita siyasa magana ce ta abin da batu da ke ce ma decision making suna da hujjojinsu da dalilansu da ya kama da ina suka ga ya dace su kauda cewa wannan babban taron wanda za a yi la'akari da cewa suna da gudan ɗan takarar shugaban jam'iyya a cikin tafiyar su kuma yan bangaren gwamnati mun ga al'amuran yadda ta kaya hotuna da kuma irin halin sha'awa da jin daɗi da suka ta nuna in kana da shafin yanar gizo na social media musamman facebook za ka ga irin yadda suka ta baje kolin su a birnin tarayya abuja tare da shi gwamna da mukarraban shi da wanda su to ita dai siyasa da ma magana ce ta ra'ayi magana ce ta kuma abinda kan ka zaɓi ka yi allah kana daidai ko ba daidai kake ba to mutum na farko wanda muka fara karɓa bakuncin shi domin fashin baki akan wannan babban taron wato convention na apc da kuma yin tsokaci ko kuma sharhi akan al'amuran da suka biyo baya daga lokacin da aka sa za a fara convention zuwa yanzu shine Anas Abdullahi Kaura comrade wanda a halin yanzu babban mai bayar gwamnan jihar Zamfara shawara ne a hukumar ta tsara birane wato Zurab shi an mutum na farko da ya fara tattaki daga abuja zuwa wannan ɗakin domin yin fashin baki da sharhi da kuma fuskanta al'ummar jihar zamfara ya faɗa musu inda ake da inda aka dosan ma kuma barka da shigowa yawa barka da suna na anas sani an kan zan jagoranci wannan shirin kai tsaye ko ba ta bata lokaci ba za mu shiga cikin wannan shirin ah, zan so kai mana shinhiɗa daga lokacin da aka sa za a yi babban taron jam'iyya ta ƙasa wato convention zuwa jiya da allah ba da dama aka kammala aka zaɓi sababbin shugabanni a matsayinka na ɗan jam'iyyar apc kuma wanda ke ta bello matawallan maradin gwamnan zamfara a ya ka kalli tsarin kuma wace makoma kake ganin tsarin zai haifar mu jam'iyyar apc la'akari da rikitan da aka yi ba kamin a kai gajiya a jihar oya a zaɓi abdullahi adamu gwamnan nasarawa tsoho a'udhu billahi samiyul alim mana shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mm. a musulana kuma da anas abdullahi tsohuwar kasuwar arnamo da wanda aka fi sani da yake aura. Mm. a kuma mai ba wa gwamna shawara ta musamman a hukumar nan ta tsara birane da ma'ana zure hmm. dakta bisa ga tambayar da kai mun a hakikanin gaskiya na ji na yi participating na convention da aka yi hmm. kuma na tahi da farin ciki na dawo da farin ciki kuma na yi murna matuƙa kuma na ji daɗi saboda ni. na ga jagora na yana ɗaya daga cikin mutanen da suka jagoranci wannan convention kuma aka yi shi lafiya aka kare shi lafiya mm. wato bi ma'ana jagora na mm. dr bello matawallan maradun mm. gwamnan jihar zamfara abin da ya same maka wannan magana ga lokacin da muna pdp wa'annan mutane za mu shiga apc suka fito suna ta ɓaɓatu cewa su adda jam'iyya su suka reni jam'iyya su suka su suka haihe ta ma mm. so da haka ba wanda ya sai shigo cikin gidansu yi musu gadarga kuma in har dr bello matawallan marado zai shigo jam'iyyar apc to sai ya aji mukamin shi na gwamna sai sanatoci sun aji muamansu sai house of representatives sun aji mukamansu sai yan majalisu sun aji mukamansu na jiha aka waye gari gwamna na jarumi ne kuma in ya tafi bai dawowa mu mun hito da muka ta kalubalanta su muna gaya musu su koma ma constitution su koma ma kundin tsarin jam'iyya su koma ma kundin tsarin jam'iyya idan ba su iya karatu na ba su duba doka babu inda ta ce supreme court cewa ta yi taba wanda ya yi na biyu su kuma cewa sun shi wanda ya yi na biyu mm. jam'iyyar da ta yi na biyu wanda ya yi na biyu ba zaɓe ne an kai ba kawashe an kai ai zaɓe kai shi ya na biyu mun taɓa musu ba su yadda ba hmm. mun ka shigo apc sun kai ta farfaganda sun ka sa ƙara kotu kotu ta yi waci da ƙara su ta ɗaya sun kai appeal an kai waci da su kai ni babu abin da ka bani haushi da su da ta abu guda ne hmm. duk abin da ka rungu ka fahimci Allah ma bai son ka ga wannan abu to kai saranda a to mutum na yake hukunci ce Allah ne gaske akwai jarabawar da Allah zai maka sai dai jarabawa saboda ka fahimta okay kafin ce ko da cewa abin nan ba kan daidai kake ba lokacin da muna apc kamar da wa pdp mm. an yi tarzoma fara a kan zaɓe 2019 18 zuwa 19 18 zuwa 19 mm. sai da aka share kusan shekara guda su kutum ana ji dali aka zo a the end shugaban sai ya hito ya ɓaci kowa najeriya ya ce ko babu wanda ya isa an ka zo Allah ya nashi iko ya an shi mulki salon alon ya miƙa ma bello mato da ta bello mato wannan malalun me ya kamata tun nan aya ta farko ya kamata su fahimci cewa akwai abubuwan da suke ma ubangiji wanda ya sa ya yi punishment su ya gwada musu aya don su taho su gyara a ta daidai suka ƙi suka koma biyu. aka sake koro su suka koma rediyo da biyu aka sake koro su sannan suka dawo suka koma ja'in cewa da ta bello mata wannan maradon bai sai shigo apc ba akwai wata rana da wani mukarabin su ya ce jam'iyyar apc mota su ce kuma su adda ita su adda tiyari su adda duk mutanen a ciki eh hadda ta bello mata wannan maradon zai shigo sai dai ya zama bencin hajiya amma yau an waye gari dan ni da ba zai gode Allah ba shugaba na jagora na wanda abbancin hajiya ya tsallake ya koma shi addare ba sannan kuma direban da duk fasinjoji ne sai wanda ya kaso ya aza cikin motar ga mm. sannan su wa'anda wa'anda addirebobi da suka kirarin yanzu Allah ya gwada masu ba motar su bace tashi ce shi ka bada ita duk cikin jarabawoyin ga sun ka sake sun ka tsallake an ka sake yanzu da tabbalin mata wannan marado sai wanda ya so zai ɗauko ya sake cikin mota mai shigo datta akwai abin da zai banda ya godiya ga Allah duk abin da ka ɗauko duniya abin da kake nema gare shi nazara hmm. to yau tun da mun ka shigo APC suka yi mana barazana yau Allah ya waye gari ubangiji ya kalli zuciyar da ta dallama mata wannan maradon ubangiji ya kalli zuciya ta tsarkakakka kace bai da kowa da shehi sun bi shi da shehi sun bi shi da makirci sun bi shi da sisa kala kala ubangiji ya kawo musu ayoyi da abubuwa ya nuna musu cewa wagga baiwa da nema da ta dallama mata wannan maradon ba shi yamma kai neman ni mai ita babu kuma wanda ya isa canza mai ita saboda tsari ne na ubangiji yau gashi kadiba wurin convention dr bello matawallan maradin su ne zakunan convention su ne manyan da kawaɗi a jiya wajen shugaban ƙasa wurin hulɗin abin nan ka diba zamfara bakanta uku gare mu duk da suka magana sun haihu apc sun yi ne ka taɓa ganin mu at national level mana da mukami uku sai dai biyu mun taɓa rika biyu to yanzu mukami uku mun ka rika saboda shi wantins da aka da Bello dala matawallan maradon idan kan mashi halacci ko ne guda ne to shi ko sai ya yi ƙoƙarin rama halaccin nan da ka ta mata how small you are sai dai idan kai ka ci amana kai to wanda yana iya janye maka ya kyale ka hmm. abin da su abu su gane ba da ta balla batu wannan maradun wani abu ne Allah wani wata wani wani halitta ce ubangiji yayi wani tsari ne Allah ya aje nan wurin kuma duk mai jayayya da shi da Allah ya ka jayayya saboda cikin mutum goma da bai kujerar nan shi kaɗai Allah ya ciro bai daɗe da dambe ba bai daɗe da kokowa ba bai daɗe da cewa ko ya mutu ko ya yare ba mm. Allah ya ciro shi ya ba shi wanda bai ishe su ishara ba duk hanyar da sun su kare shi Allah sai ya ƙara mai daraja da ɗaukaka to yau an waye gari wanda sun kace ba kowa kowa ba ne sai dai zama kwandasta na mota bencin hajiya yau shi ne an riƙe da sitiyari na mota shi ne direba duk fasinjojin da a cikin nashi ne sai wanda ya ga dama ɗauko ya laɓa aza in ma yana so ku ku shigo to sai dai ku shigo ta hannu ne aza ko in ma don hajjar za ku zauna ku zauna to amma anas duk wanda ke sauraron ka yanzu abinda akwai abinda bahaushe ka ce ba rawa ba na duk wanda hidda da kai kakkamance ko da kuka tai wannan babban taron jam'iyyar nan tana da rikitta Allah ba a kasar ba an ce akwai court order sama ga 200 wadda kotuna daban-daban a faɗin najeriya na bai kan wannan convention bayan convention ba ba kotuna na abin da zai biyo baya abin da kenan in kai dakta a matsayin ka na dan jarida ka bado ka farfaganda a ba kuma ai tambaya ce nin ma a tsaya abin da ya ce ba don ne ba don amfanin masu a tsaya ka ci eh. a yanzu abin da ya sani ce maka farfaganda ce ka dauka eh. ka taba ganin court order da aka kawo wadda an ce akwai shi na ya kawo ce ba ma ita a'a dan jami'a dan jam'iyya ne ba tsaya ka saurari aka ji ka saurari da aka ji dakta kai dan jam'iyya ne in an ce akwai Allah ya kawo dan jam'iyya ga wuri ina da damar in ha mai dayo ai program al'umma kake ilmantarwa in babu odorin nan ka karyata babu su domin masu kallon ka ba don ba to suwa da suwa ne sun kai kara an kaba da ban sani ba amma dai na saurari ko gusa senator kabiru murabba ya ce akwai oda sama ga 200 to ai tsaya ka ji hmm. duk da ban so in taɓa wannan a misali ne oda kuna magana akan oda ya ka ji shin ina makomar jaddu wani da ya wanda ka oda akwai oda sama da 200 ya kai kuma makaryaci ne babu ta da babu ta kuma jam'iyyar apc sun mulmuki kuma lahiya Allah muke ba mu da wata matsala convention mun yi lafiya mun kare inda akwai oda ai muna respecting din kotu domin ni domin kotu ita uwa ce ga kowa sannan ita ka hukunci ita aka doka da wannan ne ku goro hannun ta kawo ko ya ana goranta muku ita ta kawo yes to to ai dole mai respecting ɗinta mm. su ne su daraja ta baye ka tafi kotu ta maka yadda kake so sai kuma sai ka ce yadda yanda tamma wani sai ka saki komawa mace yadda kaka so ba zan yi ba wannan magana court order farfaganda ce ta yan jari hujja farfaganda ce wadda an kayi baya ta mutane da na iya farfaganda mutane da iya kazahi mutane da iya kaharu mutane da iya sheri ba su iya siyasa sai su yi sheri su yi kazaru su yi farfaganda sannan za a yarda da abin da suka ce amma mu duk abin da muke tsakanin da Allah muke yi ne A national level ba ake ma magana hmm. shugaban kasa cikin fatin ga yake mataimake shi cikin yake tsohon president cike yake sika cike yake ministan shari'a cike yake duk ba su san shari'a ba dukkan ba su san shari'a ba sai dan farfaganda dan jari hujja shi da ta yi waɗa ma jama'a cewa akwai oda ɗari biyu kana nufin ka ce shi wa convention an yi shi ta zauna daren da an yi shi sun mun ai sun ce a ba su jam'iyya in kuma an kiya an kai haka sai su yi haka in ji wani mawaƙi mm. in an kai haka mawaƙi na aka ji maganin mawaƙi musu akai yanzu za su yi in eh, an kai hakan sai su yi haka amma shi in bai tashi da sun kai haka shi sai ya haka jiya yana cikin taron convention to ya ta ya kwaso yan daloli ne da yan ne ya yi gaba su kuma ya bar su tunda da masu makaryata masu faɗa musu ƙarya su an mutanen su to yanzu mu ɗauki cewa yanzu ga yadda muke ga yadda alƙalin ke nunawa dai da ku da su yanzu mai raba ta raba ta raba domin ga dukkan alamu ga abin da ya faru jiya a da ku da su alƙiblan nan ba ta taɓa zama ba ta zama to yanzu akwai yadda za ku iya sake haɗuwa ko shi shikenan abin da ke so in faɗa maka mm. kullum ni ina magana ina wani idan ka ce kana da jama'a kana da al'umma ka bar fatin apc ka koma wani fati ko na Afgane ko na alade ka ɗauko ka taho ka kafa fatin ka ba hana ka sayan siyasa ba ka zo buga da mu da kai amma nan ba da nauyi zan dakin kasuwar Ahmad maradin da ba su raya APC ga ta zama abun kwarai kuna baro jam'iyyar da kuma kace ku shigo ta to ai ba ta abun kunya ne ku dawo ku isko wasu jam'iyyar da ba ta ta so rike abu su sulaya ta ku da adda gwamnatin ku rusa ta kuma kun dawo dole da karfi da yaji ta su za ku shiga ai ba ta so bace ta al'umma ce sake take babu wasu zuwa a ba masu ta ina zuwa dakta ta al'umma ce amma da ina zuwa yana zuwa akwai mai gwada ma dakta bello matawallan maradon apc a'a baka gane ba kamar yin kai mana ne kake ne da wannan abin ne nake so ka faɗa maka mm. tun ana sokoto state ya ci house of rep duk cikin yan siyasa da ajiyar gaba babu tsara dai. by now duk da mai girma a ahmad sani ya gina bakura yana ma'aikaci Dr. Bello Matawalle Marado ya ci House of Representatives ɗin ba. Ka ko ga ya wuce a ce da koren siyasa. A ba ya wanda ce siyasa ina zuwa. Mm. AMAPP ɗin ga da Matawalle an ka gina ta. AMPP ɗin ga da Matawalle an ka raya ta. Mm. Sannan AMPP da ita ce ta haihu. Ta koma an ka an ka ɗauke ta da AMPP da ACN da CPC an yi maja. ta haifar da apc ta haifar da apc to akwai ne gwada ma da timal mutum da ma lokacin da aka ce abin da suka yi kirari pdp ya kai pdp da yake yi ai ita jam'iyya ra'ayi ce mm. ni da an kaman ba daidai ba saboda ina tare da su ai na ba su na koma pdp mm. shin su ban jam'iyyar ka dole ne ai siyasa ba ciwon ka faci guda da ka tsayawa ba dole sai shi za kai in ka ga an maka ba daidai ba an baka dama ka canza da kai al'umma ka koma wani ka ɗauko wata yanzu muƙaddara sun canza shi shi ne ka gama da wannan maradin ba ba ANPP ne ba muƙaddara zuwa hankali ba dai daidai ba ya dawo ta PDP daga PDP kuma ya ji mutum ne ba ya dawo NPP ya dawo APC yanzu to su ma su koma wani fatin sai mu buga to duk abin da muka so mu auna da wani ne muka sai canza canza muƙaddara yanzu wanda shawarar da kabbai suka yadda suka canza jam'iyya la'akari da wallahi da da sauka bari sauka eh, eh. sun canza jam'iyya kuma ga dukkanin alamu hasashe ko alƙalin na ta nuna cewa ƙila PDP za su tsallaka kila tunda ba a samu tabbaci ba to muƙaddar sun canza jam'iyya suka koma PDP idan kuka dibi ƙarfin jam'iyyar PDP a jihar zamfara da kadan ita wagga wagga ta gidan siyasa kusan hudu gidan dr dauda gidan shi abdulaziz gidan shi kabiru marafa da kuma wasu matasan 'yan takara yanzu da kokarin gune kuna ganin in aka muku taron dangi kuna kai labari Dr. bari mu faɗa maka ka an samu masu kallon bari kai labari ai ina faɗa maka a ce nake so in baka wallahi duk wanda a tare da mutawalla yanzu mm. bai da murna da farin ciki irin wa'in mutane su canza fati su koma wani fati mu abin da muka so mu nuna wasu ba mu so a yi da su mu abin da muke so mu nuna masu su ba fatin su koma wani fati mu zo a ta a kwaikwai mu rashin kunya da sun kawo baya Mu ka so mu nuna masu cewa wallahi tallahi tan da agibata dalla mutuwan na maradon kan da sai kuna musu shi to amma wannan dakin sun sha faɗa cewa ko ga ja'in injin an ka taiga din bakura sun ka gwada muku da kansu sun kai wasu isa da kan sha faɗa da kansu sun kai dole jiyewa sun kai dole uwan naki sun ga wahala sun ka janye kai mu za ɗin 2023 da ta bala ba lamba lambar Allah shi kai mu 2023 wadda ni'imar da ya ɗaya ko ya ba shi cikin sauƙi hmm. haka zai miƙa ne gwamnati 2023 cikin sauƙi ni dai as far as I'm concerned ina anas zon ɗin ƙaura da a ce mini yau ina kwanci shin ƙaura ko ɗin ƙaura zon ɗin ƙaura da a ce mini ta bella mata wannan ya faɗi zaɓe zon ɗin ƙaura to gara in san ban duniya ina lahira in ji na ana mini ma rabu ka ban ma san rigima da ta ƙwaro ba eh ƙwarai da gaske wannan wani kirari ne ƙwarai da gaske to duk shirin da aka yi shirya ni yanzu halaccin da ta ballama ta wannan maradon ba bai da uban gida ga siyasa sai da ta ballama ta wannan maradon halaccin da yan manzara ma da 2023 ai sun san mu ina yare ana ba ya ta da kai kana mai sori da sori ya samu sori da ya sa zon din sori datta da an sa sunan sori datta ina zuwa ina maka wani yare kullum kalwa ta san inna naji inna ta san kalwa abin da ya ta ji ina faɗa maka wagga maganat ɗa ne ka haihe shi ka ba shi tirinin ka rene shi ya girma ka koya mai aƙidun da ka kai to wallahi tallahi ya tashi na shi tsaye ka bari in baka misali kamar shikau wancan wanda ya mutu ya yi abin da shikau wanda ya mutu wanda yi wai rashin imanin da ya yi shi eh to ai ya danganta ba tare da bane ba shi ba tare yi da bane ba shi to haka mizanin siyasa in kaba mutum trainer akwai yiwuwar hika fahimta ya ba zai ba hika mu ne yanzu kalwa ta san inna inna ta san kalwa su ba jam'iyyar su koma wani fati mu zo ba siyasa ga waiwai muna tare da Abdul Azizu ya hana kowa sayan fam ya sai ya kawo shi sai yadda yake so ya ba takara Azizu ya hana kowa sa poster ya hana kowa sa billboard sai ana sora kwana guda a tsere dan takara ya haikar da koguna an kasa fastoci ne domin kowa ya sani cikin garin gusau so shi da ta gane wata wannan marayu saboda kai abubuwa da yawa yanzu misali zai maka hmm. yanzu ne mai suna ikirarin ana cuta musu ana ne duk abin da mutum ya yi in ma suna ikirarin ya yi shi ya yi shi na ni wanda ya yi wannan ka duba kana gwamna a anshi mukami a ba wani ka zo handi oba ka zo bakin gamman house ka yi tsaye ka ga billboard da common billboard da shi da poster ka yi tsaye ka yi cin da mota za ka hannu da za ka hannu over ka ce a cire sai an cire shi gaba ɗaya har yanzu wato hujja ina je zuwa gwamna har yanzu kai shi a gwamna a bari sai ya fita eh, to ai kaida ce so tsaya ina zuwa na biyu nan ba gwamna ba kaida ba ce a to ai bai hannu kaida ina zuwa amma tsarin mulki ina zuwa da tare da ta hakuri tsaya ka jiya in eh, akwai hakuri mm. yana hakuri nan da zai hannu uba ne minti nawa ne a ba da zai hando ya eh, zai hando o dare rana hando a ah, a ah, da alhamdulillah ah, to ai muna cikin zan wani dare rana hando o ba ne ran zai hando o ba ba rana ba 29 ne ran zai hando over ka tuna record is there 28 ne ran zai hando o ba ne ban yadda da ba sha to ai wannan yana nan ba yadda ran da zai zo da mare ba zai yadda ba to zo wannan layi to ba ne amma dai ka ai ina zuwa kallo ina zuwa ina zuwa abdul aziz ya hando 28 ga wannan tukur mai bulu wuri ne nan na round din bello barau mm. azizu da kanshi ya tako ya tattaki ya tsaye ya kira hukumar zurin an shi wani yana tsaye amma ba sawa makaida ba Musa Mallaha ba sawa makaida ya rushe wurin Musa Mallaha ba sawa makaida ba yana ana kai mutane gidan yari shi ba shi kai gora mara hajjar yari ba a saboda siyasa wannan labari da shi ne yana da shiya amma in sun ka fito suna an yi kaza an yi kaza an kaza su abin da sun kai da yi ba to mu saboda muna shabbu sai mu da ido mu ta kallon su su cikin jihar zamfara su muna da suka so su muna wulaƙanci na siyasa billahi lazi ƙarya ne to yanzu wanda kana ikirari zon din mu mm. na ce akwai siyasa ka sani wa akwai A ya ina zuwa kuma yawan wancan bangare tambaya ta kai ina ba shi ne nake maimaita ma ta ya ina zuwa ka je shinkafi ne ka ga mai kacan kan mm. sani shan ba shinkafi yake mm. zobin mai yake ci gaba da ta suleman shinkafi shinkafi yake ssg kuma ssg mm. shinkafe yake ramin bala shinkafi komanda mm. shinkafe yake mamuda shinkafe yake eh, sami shanba mm. shinkafe yake ga kwamishinoni ga special advisors duk ga mutanen ba masu darajar da kai can zaɓe ba ne a ban ce ba na ce ka sani ba akwai 'yan siyasa a zon ɗin A'a to ai ni ce ba ce ba ka eh. ni as far as I'm concerned da iya suna a ce matawalle zon ɗin da ya faɗi zaɓe ina tsaye aka ƙirga a ya faɗi zaɓe to gara in san ina lahira ana ba da buka ba ba san aka yi ba duniya to mutane yana zargin cewa baka sassauta kalamai idan abu ya haɗa ka da yawancin bangare siyasa fa kamar yadda ne ka faɗi no permanent firin no permanent enemy da tare hake da su ka tsallako me yasa baka sassauci don baka san gobe za ta yi ba wallahi bari in ga maka dakta mm. ni na san azabar da na sha hannun mutanen nan ni san wulakancin da sun kai kuma ai haushi yana cewa inda ka ci shinkawa ci ashin kayanka abun da ta bella mutuwan nan maradun yamman kwata kwata kwata ta yi ba su yi min ba su daɗi na sun ka sani shi kuma wahala ta sani so don hakan ga babu rana babu lokacin da waɗannan mutane ni zan iya sassauta masu ga harka siyasa kuma ka sani ba ina fata bai kaddara Allah ta sa da ta bella mutuwan ya ce na ba siyasa ni kuma da Anas Abdullahi na ba siyasa to wanda abu rakon na nawa kware a aje shi to ya bar dai siyasa ya ce ya ba siyasa to ni na batta dan wani goyi ɗinka da mutunci ya kara maka ya girmama ka ya darja kai mai da kai mutum ka mai da shi mutum ina da hujja ko da lili ko da Allah da zan iya da zan ci amana mutum ne Allah ya kama ni ka duba wahalar da ni yau da su ba su taɓa taimako ko kowane naira goma ba amma da ta danna mutum lamar da ya zo ya taimakan yabban kuɗi yabban matsayi ya mai da ni mutum ya mai da mutane na mutane ya sani ga gwamnati ya na special adviser at my age a ce ina kallo a zo a ci mutuncin da ta danna mutum lamar da wallahi ba abdullahi ya yi ba mun yana da aƙida ta siyasa yana so in faɗa maka eh. in ni tsallaka da mutum na tsallaka da shi no going back ba irin mutanen su nake to amma in ne ya ce da ina zuwa ko da taballa ya shirya da su wallahi talahi ni ba da siyasa da su to zaka bar shi ke ban bar shi shi an mai gidana shi muka siyasa dan shi ba ruwa na da su Allah shi ke ba mutum kuma Allah shi ke maka ɗaukaka duk inda kake saya maka ita in ka yadda ka yi imani na yi tsammanin cikin na cikin da ke yanzu mm. ba dare Allah ba ce yana da ta balle mutum wannan mana da ya ganna ya ce ka yi hankuri ka yi imani da wanga abun zai zama maka alheri gashi kuma ya zama man yanzu yanzu ina tsaye a ce mini ta balle mutum wannan mana da ya faɗi zaɓe lokacin da na ɗira ko da ɗina saboda ina arzikin mahaukata ah, to ba ganin haɗuwa zaɓe tsari ne na ubangiji tsari ne na ubangiji amma akwai hanyoyi hanyoyin in the sense that ka kyautata ga al'umma ko muna kyautata musu su farfaganda da suka so su zo da ita su ciya zaɓe da ƙarfi ba irin wannan ba ne laccar da sun ka bani yana saman kanta ba a mu. ina ganin bari mu ja aka na wannan tattaunawa idan bukata ta taso za mu sake dawo da kai ok ina idan wasu sun kasa jure ma zan ga kalamai naka kila sun dawo sun sharhi ko kuma raddi akan wasu kalamai da ka faɗi ai kaji ai na faɗa maka mm. mawaƙi ya ce ko su bi ko su bar jam'iyya kuma yanzu dama mun ɗaga musu kafa akan ba a yi national convention ba hmm. to yanzu a yi convention jam'iyyar apc zamfara guda ce ta ƙarƙashin jagorancin dr bello muhammad matawallan marado hmm. da kurɗin fulani mai katako duk wanda ya saba ma wagga ya ce ofis zai yi na apc hmm. to wallahi ya kiyaye mu a to ai yana ganin an aje wannan tun da su kansu dai kamar ina ganin dole wanda ya ce ai sun da ɗin ni na faɗa masa eh kawura mm. bai da tsoro ko ba gudu ba ja da baya kalwa ta san ina eh ta san kalwa kuma na san sai an kawo gaske ce masu kallon mu anan zamu je akala wannan tattaunawa da comrade Anas Abdullahi Kaura mai bayar gwamnatin jihar Zamfara shara hukumar nan ta tsara birane ta jihar Zamfara kuma mun ne maka da ka samu damar kallon shirin amma da dukkanin wanda suka saka hannun su domin ganin wannan shirin ya zo muku Anas sana an ka nake ce muku ma assalam Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online.